Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barka da dare na yau Litinin 23 ga watan Maris shekarar 2020. Baba ya kuma makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da kuwa cikin wannan shiri namu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da muka yi da wani lauya mai zaman kansa a Najeriya. Yakubu Sale Bawa akan hali da ake ciki a Najeriya akan batun corona virus ganin wata mace ta rasa ranta sakamakon cutar. Har yau muna dauke da rahoto daga Abuja akan nazari da wakilin mu da Adamu Erika ya muna akan cutar corona virus. idan lokaci ya bamu dama kuma za mu kawo muku wasu rahotanni muna kuma dauke da labaran wasanni amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci an sami mutum na farko da ya rasa ransa sakamakon cutar coronavirus a najeriya tsohon shugaban hukumar ƙayyade farashin man fetur ta Najeriya, Suleiman Achimugu, ya rasu ne bayan da aka tabbatar da yana ɗauke da cutar makonni biyu bayan da ya dawo daga balaguro daga ƙasar Birtaniya. Tuni kuma da hukumar yaƙi da cututtuka ta ƙasa ta ɗauki ɗawainiyar jana'izarsa tare da kuma killace iyalinsa a gida har na tsawon makonni. Haka kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya wallafa a shafinsa na Twitter cewar ɗansa ya kamu da cutar coronavirus. A wani labari kuma, gwamnatin Najeriya ta yi gargaɗi da cewar jama'a su guji amfani da maganin chloroquine don yakar cutar coronavirus. biyu bayan kwantar da wasu mutane uku da aka yi a kan sun sha maganin fiye da kima a cewar wani rahoton CNN. A makon da ya gabata ne yayin ganawa da manema labarai, shugaban Amurka Donald Trump ya ce hukumar tantance magunguna da abinci ta amince da amfani da maganin don kauda cutar coronavirus. An amince da maganin kware da gaske, an amince da shi cikin gaggawa daga masana a cewar Donald Trump. To sai dai kuma hukumar kula da magunguna da abinci ta FDA ta fitar da wata sanarwa jim kaɗan bayan sanarwar ta ce tana zurfafa bincike don ganin ko maganin da aka amince da shi ga cutar zazzabin cizon sauro domin gano ko ana yi amfani da shi ga mutane masu dauke da cutar covid-19 ko ma'aikatar lafiya ta jihar lagos ta fitar da sanarwar cewar ba mu da wata kwakwara hujja na cewar chloroquine na maganin coronavirus rahoton cnn ya kara da cewar kudin kwayar chloroquine ya ninka da kimanin fiye da kashi 400 a cikin 'yan mintuna kaɗan ana ci gaba da matsin lamba domin ɗage gudanar da wasannin motsa jiki na Olympics da za a gudanar a wannan bazarar a Tokyo sakamakon yaɗuwar annobar coronavirus. A yayin da ake ta ƙara samun hauhawar cutar a ƙasar Italiya, wasu ƙasashe kuwa sun umarci jama'a da su zauna a gidajensu. A yau Litinin Firaministan Japan Shinzo Abe ya ce idan har da wata matsala a gabatar da wasannin a yadda ya kamata to matsar da shi zuwa gaba ya zama dole don tabbatar da lafiyar 'yan wasa su ma masu shirya wasannin na olympics na australia yau litinin sun ce tabbas babu yadda za a yi a gudanar da wasannin a watan yuli akan haka suka shawarci 'yan wasansu da su fara shirin fafatawa a gasar shekara ta 2021 Ita kuwa kasar Kanada cewa ta yi idan har za a gudanar da wasannin na Olympics a watan Yuli to babu shakka 'yan wasanta ba za su halarta ba tana kuma kira da ya kamata a ɗaga wasan har na tsawon shekara ɗaya. A nata bangaren hukumar shirya wasannin ta ƙasa da ƙasa ta ce za ta ƙara ƙoƙari don fito da sabon salo ga gasar ta Tokyo. Kuma tana da yakinin cewar za ta kawo ƙarshen duk muhawara da ake yi nan da 'yan makonni hudu. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa birnin Kabul a wata ziyarar bazata don ƙoƙarin sasanta tankiyar siyasa tsakanin shugaban ƙasar Ashraf Gani da abokin hamayyarsa Abdallah Abdallah. da ƙoƙarin wargaza yarjejeniyar da Amurka ta jagoranta na sulhu da ƙungiyar Taliban a watan jiya. Gani da Abdallah dai sun rantsar da kawunan su a matsayin shugabannin ƙasar bayan wani zaɓe da aka yi mai cike da rudani. Wannan tafiyar ta zo ne a daidai lokacin da shugabanni a duniya suke takaita tafiye-tafiye saboda annobar coronavirus. Duk kuwa da makonni da jigon gwamnatin Trump ya yi, Zalmai Khalilzad a Kabul don ganin an daidaita amma abin ya citira inda yake cewa abin da muke so shi ne shugaba gani da abokin takararsa Abdullah su cimma matsaya da za a samar da gwamnatin haɗaka wadda duka ɓangarorin biyu za su amince da ita. wani babban jigo a ma'aikatar wajen amurka ya shaida wa manema labarai cewar dukka ɓangarorin biyu sun san da tazarar da ke tsakaninsu muna fatar su warware wannan matsalar a yau A yau Litinin Firaministan Japan Shinzo Abe ya ba da sanarwar cewa ƙasarsa za ta buƙaci keɓancewa na tsawon kwanaki goma sha hudu ga duk baƙi masu shigowa ƙasar daga Amurka bayan da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ya ƙara hauhawa a duniya. Buƙatar keɓewar ta haɗa da 'yan ƙasar Japan da 'yan Amurka da ke zaune a ƙasar wadda kuma za ta fara aiki ranar Alhamis mai zuwa. har zuwa ƙarshen watan Afrilu. Wannan matakin ya zo ne bayan da ƙasar Japan ta haɓaka shirinta na hana 'yan ƙasar zuwa ƙasar Amurka. Minista Abe ya yi kira ga 'yan ƙasar ta Japan da kar su yi tafiye-tafiye marasa amfani. sanarwar abe ta zo ne a yayin wani taro na kwamitin aiki na gwamnatin tarayya game da barkewar cutar covid-19 tare da yin nuni da yawan mutane da ke kamuwa da cutar a duniya. abi ya ce sabuwar bukatar ta zo ne daidai da matakin da wasu kasashe suka ɗauka ciki har da Amurka wanda ya ba da rahoton karuwar sabbin waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a cikin 'yan makonnin nan alamu sun nuna japan ta sami nasarar rage yaduwar cutar a cikin ƙasar ta tare da waɗanda suka kamu da cutar inda ta sami mutum dubu da da ɗaya kadai suka kamu da cutar Ya zuwa yau litinin a cewar rahoton bincike da cibiyar kimiyya ta fasaha ta john hopkins ta bada. da Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu faro rahotannin namu da tattaunawa da abokiyar aikinmu alheri Grace Abdu ta yi da Yakubu Salibawa wani lauya mai zaman kansa a Najeriya wanda ya mana fashin baki akan hali da ake ciki a Najeriya game da yaduwar cutar corona virus wanda tuni cutar ta hallaka mace guda. Ga dai yadda tattaunawar ta fara. Wato yanayin da muke ciki yanzu a Najeriya gaskiya sai dai yi addu'a kuma mu nemi kare Ubangiji. Saboda matsalar da muke da ita shi ne ba za mu ce gwamnatinmu cewa ba ta shiri ingantacce ba na magance wannan annoba ko cuta idan ta zo a ƙasar nan. Amma gaskiya shi ne. ba wani cikakken shiri da za mu iya alfahari da shi ko ko mu ce lallai abin nan ya ya afku a kasan nan za mu iya cewa abin nan zai zama mana da sauki sai dai addu'a yanzu kamar misali abin da ya faru a yau a abuja har an rasa rayuka da kuma waɗansu da dama an riga an kai su wurin da za a keɓe su domin ana a iya sanin me ake ciki ko za su iya zama da rai ko kuma za a iya ceton su ba za mu iya sani ba mutane suna cikin wani hali na kiɗimewa da ɗimuwa domin ana tunanin cewa abin nan zai shafi mutane da dama so al'amarin gaskiya abin da muke ciki yanzu mutane hankalin kowa a tashe yake ba abuja ba jihohi da dama don haka al'amarin sai dai addu'a kuma dole mu ma mu zama da 'yan najeriya a nemi hanya da za a kare kai domin ma'ana shi ne idan an ce a zauna gida dole a zauna gida an ce a nisanta da haɗuwa ko gangami na haduwa da yawa dole mutane su zama da sun kiyaye wannan doka dole mu taimaki kanmu da kanmu To akwai masu bayani da cewa matakan da ake ɗauka na gwaji ba lallai ne na cima ruwa ba kasancewa galibi akan yi gwaje-gwajen nan ne ga waɗanda suka shigo daga waɗansu ƙasashen ƙetare amma ba waɗanda suke cikin gida ba. da ake ganin mai yiwuwa ne akwai da dama da suke yawo da cutar nan ba tare da an sani ba suna ci gaba da yayatawa ba. Tabbas wannan haka yake. Abin damuwa da ban takaici duka shi ne. ba za mu ce a yanzu mu yanke hukuncin cewa gwamnati ba ta yi ba amma a tunaninmu akwai waɗansu matakai da ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka. Misali. Kafin ma a samu afko wannan abu. Misali. yanzu misali maganar duk wannan cutar da ake magana mu bamu da ita a ƙasar nan kawo mana ita kai waɗanda suke shigowa na ma sani da bamu da matakai na maganar ah, airports dinmu ko kuma wajen filan ah, jirage da suke mutane ke shigowa ba ya ɗaukan mataki na a tabbatar da mutanen nan kafin su shiga sun fara hulɗa da 'yan najeriya ba an tabbatar da basu da cutar nan kana idan suna da ita a keɓe ko a hana su shiga duk ba a yi wannan ba eh, eh to amma da suka wuce eh to eh, akwai lokacin da aka ɗauki wannan matakin kamar yadda aka yi a sauran kasashe misali Amurka in ka zo tasha za a gwada ka a tabbatar da cewa baka da wani zazzabi kafin a kyale ka shiga amma kana ganin kamar matakan da aka ɗauka an ɗauka a makare ne misali yanzu dai an rufe tashoshin shigowa na ƙasa da ƙasa ma'ana duk waɗanda za su fito daga waɗansu ƙasashe su shiga najeriya ba su da wannan damar yanzu an makara ne an makara yanzu kawo misali yaron shi wanda ya takara shugaban ƙasa alhaji atiku abubakar da ake magana a yau eh. an kiɗi ne a inda yake zaune an ce ya shigo daga ya je amerika ya je kasar eh, eh, ingila kuma da aka shigo ana tunanin cewa ainihin zafin jikin shi akwai abin da alamar akwai matsala a kai. Tun lokaci ji kuwa shi. cewa akwai matsala temperature din shi. Sama eh. kuma an bar shi ya shiga da iyalinsa. Yanzu ga abin da ya ah, haddasa. Mutane sun kiɗi ne ana ta kai da kawa. To na ɗaya kenan, na ɗaya an makara, na biyu kuma kamar yadda kika faɗa cewa akwai waɗanda saboda ba mu ma da ainihin a ah, na'urar gwajin. Abin takaici duka da yake mun cewa cikin al'amarin nan shine a ce a Najeriya duka ko da a ce shiya shida da muke da ita wato a turanci geographical zone da muke da su mm. a ce akwai ma abin da za a iya mataki na mukan sama a gwada babu ya kamata a ce a duka jihohin nan kowace jihar abu ya faru ba sai an garzaya an ce za a je abuja ko lagos wannan mataki ne wanda yake ya kamata a ce gwamnati ta yi ta iya daukan mataki na samar da wa'annan na'urori domin a amma babu wannan a jihohi duk inda abin nan ya faru sai an tashi abu ban san me matsalar da ake ciki ba wannan abu ai ga kara iya samu su ko za su ce ma ainihin World Health Organization ne ba a wasu ba ba mu san abin da ake ciki ba amma dai suna ta magana cewa za a samu amma wannan ma wani abu ne na da zai kawo mana matsala a Najeriya mutane da yawa suna yawo da wannan abu zai iya yiwa ba ma a sani ba kuma suna ta hulɗa da mutane To ka, ka ambaci matakan da ya kamata 'yan ƙasa su ɗauka na kare kansu da kansu. na hakikanta cewa ba ka rasa jin labarin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon kudar maganin eh, chloroquine dinnan da suke zaton cewa zai musu maganin wannan cuta ka iya tuna cewa lokacin da aka yi ebola ma da dama sun rasa rayukansu sakamakon shan ruwan gishiri da suka yi a sha a yi wanka da shi ya kake gani za a iya shawo kan iri-irin daukan waɗannan matakan da suke a maimakon taimakawa sai su zama da illa musamman a tsakanin 'yan kasashen afirka. Eh, to matsalar da ake samu shine idan najeriya ko kuma afirka gaba ɗaya ba za mu iya cewa ilimin jama'a ko mutanen al'ummar mu yana ya zama cikakken ilimi na iya wayar da kayinsu da su iya fahimtar ne ake magana kuma yawancin mutane idan irin wannan annoba ko wannan bala'in ya abu sukan kiɗi ne ba tare da tsayawa su nazarin menene ma ake magana a kai ba yanzu akwai labarin kamar yadda kika faɗa mutane da yawa a Legas sun mutu saboda ana ta tsirka musu chloroquine suna sha ba tare da ɗaya sun tunani sun yi ɗaya sun duba cewa abin nan haka yake ko ba haka yake to amma kuma mataki a yaushe muna magana ingantaccen shugabanci a ƙasa irin wannan abu ya faru dole ne ya zamanto gwamnoni da kuma gwamnati a kodayaushe za mu dawo akan gwamnati saboda su suke da haƙƙin kula da ran jama'a da kare su dole ya zamanto a fita ana gaya wa jama'a ai magana chloroquine din sai da aka yi nisa tukunan nafdac ta fito take magana tun farko da aka kawo magana chloroquine ya kamata gwamnati ta tashi tana wayar da kan mutane eh, wayar da jama'a eh, tunaninsu da kuma iliminsu ana fahimtar da su cewa in magana chloroquine ga yanda yake ko ga yanda yake ba a tabbatar da cewa abin na yana magani ba mutane suna cikin damuwa da tunanin sun dimaice cewa wannan abu zai iya zuwa gare dole su ɗauki mataki a jahilce da rashin eh, tsayawa a tsaya a tunani a bibinin abin haka zai faru ko ba haka zai faru ba ko kuma haka ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba to wannan matsalolin da muke samu kira amma kamar yanzu gwamnatin jihar Lagos ai tana daukar mataki wanda yake yana da taimako matuka gaya cewa su ga cewa sun taimaki jama'a su a jihar Lagos amma yawancin mu za ga musamman arewacin arewa ko kuma arewa gaba ɗaya abin shi ne abin tausayi abin tunani idan abin na aka yi barko ya taho ba mu sa abin da za ba sai dai addu'a Allah kada ya mana kariya. To Allah ya kare mu baki ɗaya. Amin amin amin amin. Yakubu Sale Bawa kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu. wakilinmu mu a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya mana nazari akan hali da ake ciki a Najeriya game da cutar coronavirus ga kuma rahoton da ya aiko mana. tun mako biyu da suka wuce lokacin da shugaban majalisar dattawan najeriya ahmad lawan ya ziyarci cibiyar killace masu coronavirus ta abuja aka fara sani inda ma cibiyar take da hali yanzu aka kwantar da tsantsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar wanda aka samu yana da cutar bayan dawowa daga ketare Gwagwalada gari ne da ke kimanin kilomita 60 daga kokowar Abuja ta arewa maso yamma da ke da manyan duwatsu da hakan ya sa garin ke zama cikin yanayi irin na zafi. The isolation center uh, is really uh, not in good shape. It's not, it doesn't look ready to receive any any uh, patient. Ahmad Lawan a lokacin ziyarar ya nuna takeicin cewa ba wani shirin karbar marasa lafiya a lokacin don ma ba tura kuɗi ga cibiyar yaƙi da cutuka CDC ba kan lamarin da aka yi buƙaci a ɗan matakin tura kuɗin nan take. Wa addu'a da ake yi a masallatai a bayan salloli biyar na wuni za a iya cewa yanzu mutane sun samu kwarin gwiwa wajen kare kansu da rashin kunyar takaita musabaha da juna da kuma kaucewa shiga kwambar jama'a ma'aikatar lafiyar najeriya ta bakin babban sakataren ta abdulaziz mashi abdullahi ta ce za ta ci gaba da bin diddigin duk mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda aka samu da cutar duk wanda ya je na ko zazzabi ko mura ko tari wanda ya kici ya kicin yawa ya kai kanshi asibiti ya bayani akwai telefon numbers da aka bada kuma cewa bayan ka kai ka akan asibiti in ka je asibiti su su sa abin da za su mura da atishawa cikin taro kai avoid gaisawa da jama'a akwai dan ruwa da ake sabulu da ake ake saidawa a ko ina muna ba shawara kowa a tadade shi kuma taro haduwa wuri guda cunkoso ka san ita mura da tari ko za ka yi atishawa to ka tabbata cewa ka kare fuskar ka da bakin ka da hancin ka so da da kayan aiki da magunguna da kayan kariya na ma'aikatan lafiya ina tabbatar muku cewa muna da su muna da su isassu kuma insha Allahu a bakin gwagwado za mu yaka kokarin mu mu tabbatar cewa mun kare lafiyar dukkan wani mahalukin dan Najeriya sakon tsohon mataimakin shugaban bai ambata sunan dan nasa da ya samu ciwon ba in ka bai ambata cewa dansa ya kamu a taya da addu'a hakan ne ya faru lokacin da uwar gidan shugaba buhari aisha ta ce yarta ta dawo daga london don haka ta shiga killace kanta ta kashin kai tsawon mako biyu bisa shawarar ministan lafiya osage rai duk da dai lafiyar ta kalau akalla dai yanzu an samu wajen da dahir ne za a iya kai waɗanda suka kamu da wannan annoba a abuja bayan wajen kwantar da marasa lafiya a lagos inda aka fara samun cutar a najeriya nasiru da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. To Madalla, har yau ne kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar. a babu cutar coronavirus ta tada hankalin hukumomi a nan amurka dalili kenan da abokiyar aikinmu alheri grace abdu ta tattauna da helen bako da take zaune a jihar california wacce ta mana karin haske akan hali da ake ciki a can jihar To a California dai yanzu abin da muke ciki shine an rurrufe duk makarantu eh, an ce ma'aikata wayanda ba su zama dole su fita su je wurin aiki ba ya kamata su kasance a gida. to mun shiga cikin sati na biyu kenan wanda kowa yana gida idan ba wani dalili an ce in za mu fita waje sai ko za mu fita sayan abinci ko kuwa mutum bai da lafiya amma kamin ma ka fita waje ka je asibiti dole ka kira likitanka za a yadda maka kamin ka fita to a california dai in kin an mutum ya fita waje freeway ba za ki samu motoci ba a waje masu yawa kamar yadda da suke mutane yawanci mutane suna gidaje wannan shine lahadi na biyu da muka kasance da mun yi shi online ba mu zuwa majami'u mm. an gaya mana mu zanna a gida kamar yadda kika faɗa kin san california tana ɗaya daga cikin jihohi da suke fama da wannan cutar nan mu mu yayi yawa fiye da sauran jihohi da Uh, ke nan us wato mu na uku da washington da uh, new york uh, california ya fada cikin jiha na uku wanda tana da yawan mutane da suka kamu da wannan cuta to akwai waɗanda suke jawarta cewan gwamnati hukumomi su ɗauki matakin ma bayan kafa wannan dokar hana zirga-zirga ɗin nan waɗanda aka same su akan hanya ma a hukunta su an ɗauki wannan matakin a california ko kuma dai mutane suna kiyaye wannan dokar ya sanin ki to yawancin mutane dai suna kiyaye wannan dokar ko da shike jiya shi mayo na a los angeles ya ce akwai kin san matasa matasa ba su iya zama wuri daya so ya ce idan matasa don an tarar cewa uh, matasa suna fita su je kamar beach wayansu suna zuwa um, wurin shagali a wayan wurare daban-daban to shi ya yi kira ga matasa da dukan mutane ya kamata su bi wannan doka in ba haka ba za su ɗauki mataki ya ce da farko za su rufe hanya da mutane za su shiga cikin bit idan mutane ba su bi wannan doka ba to ina ganin abin da za su yi shine su sa 'yan sanda su kama mutane a kuma ci taron wayan da an same su a waje To matakan gwaji ana korafin cewan babu cibiyoyin gwaje-gwajen nan sosai ko kuma ba a gwada dukkan mutane sai dai hukumomi kuma suna bayani da cewa ba kowa ne kawai za a bi titina ko kuma gida-gida ana gwaji ba in ba an ga alaman mutum yana fama da wani laulayin da ya kamata a gwada shi ba ya lamarin gwaji yake a wannan wuri. To a California dai gwaji kamar yadda likitoci suna ba da shawara cewa za a gwada mutanen wayanda sun nuna alamun cewa suna da wannan cuta in ka zo baka da alama ba za a yi maka gwaji ba saboda kayan aiki ba su da kayan aiki da yawa so sun fuskanci mutane wayanda sun nuna alaman wannan cuta wannan ba california kawai ba na tabbata akwai saura a su state akwai likitoci da dama a su state da suke kukan rashin kayan aiki so a california ma haka take mutane da dama suna so su je su yi gwaji amma ba za ba mu dama mu je mu yi gwaji ba domin rashin kayan aiki da likitoci ke fama da shi so in sun ɗauki kayan gwaji su yi ma kowa da kowa kin ga wayanda suna fama ba duka mutane ne za a iya gwada su ba saboda haka sun fuskanci mutane da ke da wannan alamar cuta To mun gode kwarai da gaske Allah ya sa mu ga bayan wannan lamari. Amin amin. Helen Bawa Kedam a tattaunawarta da Alheri Grace Abdu wacce take zaune a can jihar California. To yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice daga nan birnin Washington DC. Wasanni a takaice. daga ƙarshe dai an ɗage gudanar da gasar wasannin motsa jiki na olympics na wannan shekara a tokyo har nan da shekara ɗaya sakamakon annobar cutar coronavirus a cewar wani mamba a babban kwamitin shirya gasar na ƙasa da ƙasa dick pond hakan ko ya biyo ne bayan da shugaban hukumar wasannin olympics na birtaniya ya ba da sanarwar cewa ƙasar ba za ta tura tawagar 'yan wasanta ba a tokyo domin gasar tuni da kasashen australia da canada suka ce su ma ba za su shiga gasar ta bana ba paul ya ce bisa bayanan da ke akwai a ƙasa har yanzu ba a kai ƙarshe ba to amma dai babu zancen soma gasar a ranar 24 ga watan yuli kamar yadda aka tsara tun farko babban kwamitin na shirya gasannin olympics ya baiwa kansa wa'adin makonni hudu domin yin matsaya a kan gasar wanda pound ya ce ba da dadewa ba za a bayyana cikakken sakamakon matsayar a kasar spain an ba da sanarwar dakatar da dukkan gasannin kwallon kafa ciki har da babbar gasar la liga har sai yadda hali ya yi yayin da kasar ke fafutukar yaƙi da annobar coronavirus da ke ƙara yaduwa an ɗage buga zagaye biyu na gasar tun da farko a wannan watan yayin da a yanzu haka kasar take cikin dokar ta ɓace ba za a dawo da buga wasannin ba har sai gwamnatin kasar ta tabbatar da daidaituwar al'amura mai horar da 'yan wasan kungiyar arsenal ta ingila mikel arteta ya ce a yanzu ya murmure sarai daga cutar coronavirus da ta kama shi A arteta dan kasar spain mai shekaru 37 shine kocin gasar premier na farko da aka tabbatar ya kamu da cutar a ranar 12 ga watan nan na maris ya so mu bayyana alamun rashin lafiya ne inda bayan an auna aka tabbatar da cutar ce a ranar goma ga watan na maris arteta ya ce ya dauki tsawon kwanaki hudu kafin ya soma jin dan sauki-sauki da kuma karfi karfin jikinsa sa'ad da alamomin cutar suka saki jikin nashi an tsara 'yan wasan kungiyar ta arsenal za su koma atisaye ne a gobe talata bayan killace arteta na tsawon kwanaki goma sha hudu to amma kuma daga baya an koma dage dawowar tasu. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC. a gaida Murtala faruk Sanyin na. To yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. samu mutum na farko da ya rasa ransa a sakamakon cutar coronavirus a Najeriya. Ana ci gaba da matsin lamba domin ɗage wasannin motsa jiki na Olympics. Shi kuwa sakataren harkokin wajen Amurka Mark Pompeo ya isa Kabul To masu sauraro baki daya abin da za mu iya kawo muku kenan a shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya da gabatar da shirin da kuma Julie Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na wannan daren. Baba yaku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairi da nasa amin summa amin.